نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu yi darasi na 88 a cikin karatunmu na riyadu salihin na al'imam yahya ibn sharaf annawawi rahmatullahi alai. yau za mu tashi muna cikin yau tukuna dai kwanan wata biyar ga watan rabi'u Sani, hijira ta 1445 ashirin ga watan goma shekara ta 2023 ta miladiya muna cikin babu fadlil ju'i wa khushunatil aish muna cikin babin falalar yunwa da wato kaushin rayuwa a wannan shine darasi na uku da zamu yi a wannan babi zamu tashi hadisi na 509 <clears throat> na'am wa yace wa an ubay wa an abi umama radiyallahu anhu abi umama sudai ibn ajlan al-bahili قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله صلى الله عليه وسلم يتي يا ابن آدم يا كيدان آدم إنك إن تبذل الفضل كي إذن كباير دا أبن دي كرارة أكان أبن دي وچي بكاترك خير لك خير لك شي في مكة الخير وإن تمسكه شر لك إن كريك شي شر ني أغريك ولا تلام على كفاف babu zargi a gare ka akan abin da yake zai baka gwargwadon wadatarka abin da kake zai biya maka bukatarka wabda man ta'ul ka fara da wanda kake ɗaukan nauyin kula da shi rawahu tirmidhi wannan hadisin tirmidhi ya ruwaito shi wa qala hadithun hasanu sahih yace hadisi ne kyakkyawa kuma sahihi sahahu al-albani fi sahih al-jami to wannan ah, nasiha ce da annabi sallallahu alaihi wasallam ne to da yace yabna adam wannan abu ne wanda ya shafi kowa duk dan adam wannan nasiha ce wasiya ce nasiha ce wanda yake za ta amfani dukkan mutum wato ka bayar da abin da yake rara na abin da ya ketare bukatar ka shi ya fi alkhairi domin wannan shine ainihin zaka je ka samu a lahira duk abin da yake sama da bukata ya zamanto ka rike shi in ka rike shi baka bayar da shi ba to ka bar ka bar abin da yake shine alheri a gare ka domin inda zaka batar inda zaka bayar da shi domin taimaka ma wani wanda shi ba shi da wannan to sai ya zamanto wannan ka aika ma kanka lahira ne inda dama abin da kamar yadda ya gabata a kitab a wajen zuhud cewa dan adam yana cewa dukiya ta dukiya ta yace to kana da wata dukiya illa abin da ka ci ka karar ko tufar da ka sanya ta to kan cewar har kamar yadda ita tsumma ko kuma abin da kai sadaka da shi ka zartar da shi amma duk abin da ka rike ba kai ba to na wani ne saboda haka kaga kai baka amfana da shi ba kuma kai baka miƙa ma kanka ya tafi lahira ya same ka a can ba saboda haka kaga ya zamanto ka kauce a ka rasa alheri to ku duba irin wannan hikima ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to dama da ilimi da shi ake gyara hali da shi ake gyara zuciya da shi mutum zai gyara mu'amalarsa wannan ilimin da yake bamu wanda yake da kuma tunatarwa shine zai sa ka wato ka kyautata mu'amalarka da abin da Allah ya baka na arziki idan Allah ya baka abin da duk yake na biyan bukatarka ya ce la tulamu ala kafa babu zargi a kanka abin da yake kafa abin da zai samun maka abin da zai ishe ka zai wadatar da kai kana bukatar gida babu laifi a gare ka ka mallaki gida kana buƙatar matar aure babu laifi a gare ka ka samu kai aure ka samu matar aure idan ma ɗaya bata ishe ka ba har hudu duk wannan yana daga cikin kafa saboda idan ɗaya bata sanya ka ta katange ka ba eh, bukata ta taso to kai har hudu wannan babu laifi a gare ka kamar yadda Allah ya ce an tabtabu bi amwalikum muhsinin babu laifi a gare ku nema daga dukiyarku kuna masu abin neman tsare kanku saboda kan Allah ya baka ka je ka nemi in ma sama da mace ɗaya ne kai ba za a zarge ka akan wannan ba abin da za ka ci ka ciyar da iyalinka ba za a zarge ka akan wannan ba a ce ko kayan almubazzaranci abin da za ka ci wanda yake zai isar da kai zai ishe ka babu laifi haka zalika abin za ka hau abin hawanka babu laifi a gare ka abinda za a yi maka hidima da shi ka samu mai maka hidima dan aiki wanda za ka rinka biyan sa la tulam ba za a zarge ka akan wannan ba to duk abin da ya wuce wannan bukatar to wannan wato ka bayar da shi a ɗauke shi wannan shine alfadl shine ƙari rara to ka bayar da shi shi ya fi maka alheri amma ka rike shi sharri ne a gare ka to sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka fara da wanda kake ɗaukan nauyinsa wajen bayarwa ka fara da wanda yake nauyinsa yake kanka to kuma tartibin kamar yadda muka ambata shine bayan kanka wato matarka don ta bar kowa ta zaman ka take yi ce a gaban farko wajen wanda zaka ka ɗauki nauyinta to sannan 'ya'yanka ƙanana 'ya'yanka ƙanana maza da mata sannan da kuma mata ko ba ƙanana ba ko ba ƙanana ba in ba su kai gidan mijinsu ba wannan ɗaukar nauyinsu yana kanka to sannan iyaye mahaifi da mahaifiya idan suna cikin bukata in ba su da wadata tare da mahaifi da mahaifiya akwai matar mahaifi domin ɗaukan nauyinta ɗaukan nauyinsa ne ɗaukan nauyinta ɗaukan nauyinsa ne ko su uku ne A'a ban da mijin mahaifiya. Ai mun yi magana ban da mijin mahaifiya. Shi mijin mahaifiya ai ba ita ce za ta ciyar da shi ba. Sai sai dai ihsani amma baya kan ɗa ya ciyar da mijin mahaifiyarsa. Amma yana kan ɗa ya ciyar da matar mahaifinsa. Saboda matar mahaifinsa dole ne mahaifin ya ciyar da ita. To idan ko mahaifin mabukaci ne dole ka wadatar da shi da wadatarka. Na'am, Alhaji Ibrahim. eh eh mahaifin ya rasu to a lokacin nan ɗaukan nauyinta mustahabbi ne ai dama dan saboda shi ba zai yiwu kana da wadata shi kuma ya zama to yana cikin talauci ba. na'am to su ma kuma duk waɗannan na'am tattali saving for the wato mutum ya yi tattali don ya ajiye saboda gobe idan domin samun kafaf ne in domin samun buƙatar ka ne ya halatta amma in domin samun wato a idan domin samun yalwa ne to wannan ba a yin wannan abin da yasa kuwa shi tattali isar annabi yusuf zai ta ba mu asasin wannan isar annabi yusuf cewa abin da kuka yi girbi ku bar shi a cikin zarganiyarsa, sai kaɗan wanda za ku ci saboda shekarun fari idan sun zo ya zama kuna da wani abu a ajiye kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana ajiye ma iyalinsa abincin shekara yana ajiye ma iyalinsa abincin shekara don haka babu laifi mutum ka ajiye kai ajiya na abin da a a saboda a saboda bukata da ka iya tasowa duk da idan mutum ya dogara ga Allah ya yi to babu laifi ya dogara ga Allah kamar da sayyidina Abubakar ya in imanin ka kana koyi da sayyidina Abubakar sai ka bada kawai Ya ce ka bar kanka da iyalinka Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam kaga sayyidina Umar ma da ya tashi bayarwa ai rabi ya bayar ya ajiye rabi to duk wannan yana nuna akan halacci amma wanda yake da ƙarfin abin nan a da ƙarfin yaƙini babu laifi ka san cewa in ka bayar Allah zai baka kana da wannan yaƙini ba ka yi ka gwada Allah ba in ta bayar wa barin gani zai bani kuwa <laughs> ba a gwada Allah <laughs> ka yi da yaƙini sai Allah ya baka na'am eh za ka iya ɗauka amma in baka bashi ba kafaf ne ka ce ba ni da shi sai abin da yake fadl wato abin da ka ajiye saboda buƙatar ka bisa lissafi to wannan yana daga cikin kafa babu zargi a kanka akan wannan bayan ka ajiye abin da yake rara to shine zaka bayar to shi ma ainihin tawakkali karkai wannan dan idan kai sai Allah shi ma sai ya maka in kai tattali kai lissafi kai lissafi kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma Asma kada ki rinka a ah, wato auna kwano ce ke ma Allah ya auna miki abin da zai baki kada ki ɗaure salkanki wajen bayarwa sai Allah shi ma sai ya ɗaure nasa ki ta bayarwa sai Allah ya ta baki kada ki rinka lissafi ki ta yi kawai ya zo kawai a bayar to shi ma sai Allah ya baki bai gairi hisab ba tare da lissafi amma babu shi amma babu babu zargi akan abin da mutum yayi na alkafaf abin da zai ishe shi to wannan yana daga cikin alkafaf wannan tambayar da da ambasada yayi tana da muhimmanci yana da wato cikin alkafaf abin da ka ajiye abin ka ajiye don gobe to har na shekara ya zo daga fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam yana ajiye ma iyalinsa abincin shekara saboda haka kada ka ce kai kana da tawakkali ai in ka samu na yau shikenan ba komai duk abin da ya rara akan na yau a bayar da shi gobe kuma kai abin kai tsamo tsamo kare ta yadda za ka a'a kai tanadi kai tattali to ba duk wani yana daga cikin kafa tola la mu babu zargi a gare ka الحديث العاشر بعد الخمسمائة حديث ندري بير دقومة وعن عبيد الله ابن محصن الأنصاري الخطمي دقى عبيد الله ابن محصن al-ansari al-khatmi qal yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man asbaha minkum aminan fi sirbihi wanda duk ya wayi gari daga cikin yana amintacce a cikin iyalinsa wato a cikin garkensa nan an yi amfani da sirb bi ma'ana garke wato iyalinka kamar ka ne wato da kai da abin da ka mallaka ga baki ɗaya wanda ya wayi gari yana amintacce a cikinsu mu'afan fi jasadihi yana mai lafiya yana lafiyayye a jikinsa ba shi da wani wata cuta ko wata naƙasa ko makamancin ko wani rauni yana lafiyayye a jikinsa indahu qutu yawmihi yana da abincin da zai ci ya ishe shi na wannan rana ka'annama hizat lahu dunya bi to wannan kamar an tattaro masa duniya an danka ta a hannunsa da ita da abinda duk ta mallaka da abinda duk ke cikin ta wato kamar basarake ne ya mallaki komai inda ya wayo wari don ga abubuwa guda uku aka faɗa aminci da lafiya da wadatar abinci aminci da lafiya da wadatar abinci wanda duk Allah ya masa wannan to ya cika masa ni'ima kamar duniyar aka bashi saboda haka a kenan kaga mutum kada ka ɗauki abin ba wannan ba ka ɗauke shi a cikin abu na tilas kana da lafiya kana da aminci kana da abin da za ka ci amma kawai abinda baka da shi da zai tayar maka da hankali shine baka da diesel da zai saka sha AC Kai ta yi maka da hankali to koko wannan shi ma yana daga cikin aminan fi sirbi a wannan duk yana daga cikin kotuhu yana daga cikin kotu yaumihi amma abinda ba kotu yaumihi ba shi nake so na nuna yanzu mutum kana da abinda zaka ci lafiyayye kake kana da aminci ka kawai shine kan cewar wato babu ba za ka sha sanyi AC ba ba za ka sha ruwan sanyi ba a to ruwan sanyi ma zai iya zama tawa kutu ya wuni ya amma ba za ka sha ba za ka sha AC ba sanyi AC ko kuma me liman kana da wani misalin eh eh ba za a kawo mota mai tsada ba eh ya na fada daji ah, ah, a bayani shi ne cewa wanda yake za a kira shi musafi eh shi ne wanda ba shi da abinci shekara guda a ajiye mm. har da maki mm. so dukiyar kuma eh. ba shi da komai sai wanda ya ci a ranar eh.

wato fakiri ne wannan ba zai hana shi ya zama to kamar an tattaro masa duniya an danka ta a hannunsa ba tunda wanda yake da qutu yaumin wanda yake da qutu yaumin ai kaga bai fita daga cikin miskini ba tunda miskini yana da shi sai dai ba shi da shi isasshe ba shi da abincin shekara guda amma yana da na kwana ɗaya wanda yake da qutu yaumin fakiri ne miskini ne don fakiri ko yau min bashi da shi shine fakir fakir ya fi tsanani bisa miskin shi ko miskin yana da shi amma bai wadatar da shi ba saboda haka miskini ma wato yana cikin ni'ima kama an tattaro masa duniya domin miskini yana da kutu yau kuma gashi da lafiya gashi da aminci saboda haka kamar ni'imar da Allah ya masa kamar ni'imar wanda Allah ya tattara duniya ne ya bashi eh eh eh eh to ai abin da zaka kula shi na tsuntsu ana maganar shi na tsuntsu ana maganar tawakkali wannan ku ana maganar gode ma ni'imar Allah wato wanda Allah ya masa wannan ba shi da abinci ba shi da yana da abincin yau ba shi da wanda ya ajiye dan gobe hmm? ba shi da wanda ya ajiye dan gobe sawa'un yayi haka ne saboda ba shi da shi ko ko yayi haka ne saboda tawakkali ya bi sunnar tsuntsu yayi bisa tawakkali to amma a wannan ranar ni'imar da Allah ya masa kamar ni'imar wanda Allah ya ba shi duniya baki ɗaya ne a wannan ranar saboda haka ya nuna kan cewar wato kada ya raina ni'imar Allah kada ya nema ni'ima kada ya raina ni'imar Allah yayin da Allah ya yi masa wannan abu hmm. ah. na so na ga tarjamar Ubaidullahi a ah, al-Hatmi ubaidullah ibn mihsan al-ansari ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya daga cikin ya ga annab sallallahu alaihi wasallam ah, waɗansu daga cikin malamai suna sanya shi a cikin waɗanda yake ba su da wato ba su da riwaya amma dai suna da an kirga su a cikin sahabbai saboda sun taɓa ganin sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba su kiyaye hadisansa da suka ji mubasharatan daga gare shi ba Ubaidulahi ibn Mihsan al-Ansari Abu Salama, ƙala ibn Hibban lahu suhba, wa ƙala ibn Sakan yuqalu lahu suhba, wa fi isnadihi nazar. Qultu wa huwa fi min riwayat Abdurrahman ibn Abi Shumaila an Salama ibn Abdullah Ubaidullahi ibn Mihsan an abihi wa kanat lahu suhba. An nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam man asbaha aminan fi sirbihi mu'aman fi mu'afan fi badani fi ambata wannan hadisi. Wa qa'inda al-Barudi dhikru Ubaid ibn Mihsan ghayr mudhab. Saqala lahu hadha al وقع عند إبراهيم الحربي من هذا الوجه عبد الرحمن ابن يوسف wannan shine kadai abin da aka san shi da shi wannan hadisin da muka karanta da shi kadai aka san shi kuma dalilin da yasa aka kirga shi cikin sahabbai shine saboda a cikin riwayar hadisin da a cikin tirmidhi an ce wa kanat lahu suhba ya kasance yana da wato matsayi na sahabi ne الحديث الحادي عشر بعد الخمسمائة حديث ندري بير دا قوم شائع وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شو من زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما أتاه رواه مسلم بما آتاه نعم يأتي أما زان الله صلى الله عليه وسلم يأتي قد أفلح من أسلم wanda ya musulunta ya, ya rabauta ya samu, nasarar abin da yake nema a rayuwa duniya da lahira ya rabauta duk wanda ya musulunta kuma bayan ya musulunta wa kana rizquhu kafafan kuma arzikinsa ya zamanto wato gwargwadon bukatarsa ne aka azurta shi da gwargwadon duk abin da zai biya sa. ba sai ya je ya tambaya ba Allah ya azurta shi da abin da yake zai biya masa bukata wa qanna'ahu Allahu bima ata kuma Allah ya bashi qana'a da abin da Allah ya bashi ya bashi wadatar zuci to wannan duk ya samu wannan ya samu fala kun ga samun rabon samun rabon alhamdulillah da sauki a ce kai musulmi ne kuma Allah ya baka abin da yake zai wadatar da abin da yake gwargwadon bukatarka gwargwadon bukatarka ina da yar matarka ina da dan abincinka Ina da ɗan abin hawanka ko babur ko mota hmm. ko keke ma kuma ka wadata kuma Allah ya baka kana'a baka hango na wani kace sai ka sami irin wannan kai naka wanda Allah ya baka ka wadatu da shi ka gode ma Allah eh ga kuma gida eh ga gida ga gida ba gidan haya ba ba gidan haya ba tunda gidan haya ai babu kafaf wanda yake gidan haya ai ba shi da kafaf saboda kullu yana tashi kullu yana cikin tashin hankali daga zarar watan shekara ya kewayo ko in wata wata ne daga zarar ƙarshen wata ya zo shikenan hankali ya tashi ga yanzu shekara yadda take juyowa kamar wata ɗaya nan da nan sai ka ji an ce an zo ana kwankwasa kofa a eh, ai kafin a ce tashi sai an kwankwasa kofa eh, to musamman kuma Allah ya bashi ya sanya masa kana'a ɗin nan ƙana'ar ita ce ita ce ita ce rashinta ike tashin hankali wanda ba shi da ƙana'a komai wadatarsa haka zai ji cewa shi shi talaka ne kullum za ka ji shi na cewa yana kuka kan abin da ba shi da shi saboda bai duba abin da yake da shi ba ya gode ma Allah kullum abin da yake gani abin da ba shi da shi to shine to haka wannan ba shi da kana kaga Allah wannan ya haɗu da masifa da za a ba shi duniyar nan ga baki ɗaya ba zai gode ma Allah ba zai rinka hango abin da bai da shi yanzu ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da ɗan adam za a ba shi wadi guda ɗaya wato kwari kwarin ruwa a ce an cika masa shi da zinare da sai so ya ce ai na biyu yake so ba ya kasa gode wannan ya ce ba abin da zai cika cikin ɗan adam wato ya bashi wannan ya ce ya daina sai turbaya sai ya mutu tukuna turbaya ta cika cikin to shine abin da kawai zai kosar da shi na'am الحديث الحادي الثاني الثاني عشر بعد الخمسمائة عن أبي محمد فضالة بن عبيد الأنصاري فضالة بن عبيد الأنصاري دقى بني أوف ابن مالك al-ausi daga kabilar aus kenan yake awwalu mashahiduhu farkon inda yaje yaƙi da annabi sallallahu alaihi wasallam yakin uhud yaje kuma ya halarci sauran yaƙoƙi ya halarci bai'atul ridwan ya halarci cin misra da yaƙi ya zauna a damask yana daga cikin sabbai da suka zauna a syria dimashq kuma ya shine alƙali lokacin muawiya yana amirul mu'mini kuma shine ya zamanto amir akan yakin da aka yakin da aka yi da Rumawa wanda aka hau aka shiga cikin teku ya ruwaito hadisai 70 daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu a Damascus kuma aka binne shi a Babu Saghir wato unguwa ce ta Damascus Babu Saghir shekara ta 53 bayan hijira Ah, Muawiya yana daga cikin wanda yana Amirul Mu'minin ya dauki ya dauki makararsa Muawiya yake ce ma ɗansa yace taimakan ni wajen daukan gawan nan domin ba za ka sake daukan tamkarsa ba bayan sa wataƙila shine cikin manyan sahabbai wanda yake na ƙarshe a mutuwa ko kuma babu wani sahabi da ya bari wanda ya kai shi annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul cewa ya ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa tuba liman hudiya ya islam wa kana aishuhu kafafa wa Ya yace tuba kyakkyawa ta tabbata ga wanda aka shiryar da shi zuwa ga addinin musulunci wa kana aishuhu kafafa kuma rayuwarsa ta zamanto gwargwadon biyan bukata duk bukatunsa Allah yake yake biya masa wa qani' kuma ya samu qana'a ya samu wadatar zuci hmm. rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih tirmidhi ya ruwaito shi wannan kun ga shahid ne na wancan hadisin ma'anar su duk daya ga shirya zuwa ga musulunci ga samun wadata daga dukkan bukata sannan da kana'a wadatar zuci wadatar zuci ita kana'a nan ta daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yakan roki Allah Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi واخلف علي كل غائبة لي منك بخير الله كبان وداتر زوجي دا أبن دا كباني اللهم ب... اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه كما كسنيا من البركة أتشكنسا كما كمي من دا دكا وانا أبو وان دي كي يرب دني دا الهيري دكا أبن دا با... دكا أبن دا يرب دني آه تو كمي من شي دا أبن دي كي شيني الهيري mukami ne ya tafi to Allah ya kamai da shi da wani abin nan kaya ne ka siyo custom suka kama babu yadda za ka yi ka nemi Allah ya kawo maka musanyensa hmm, shi ne ga sai mutum ya huta mutum Allah ya ba shi wannan to addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam ce kun ga ya kamata mu ya wajaba mu rinka yin ta to da duk wanda Allah ya bashi kana'a ya shi wadata Allah ya huta wanda ko shi da kana'a yana cikin wahala duk samun sa baya ganin abin da yake samu saboda ita kana'a ita za ta sanya ka kai godiya ga Allah kuma ita za ta sanya ka ka zamanto ba za ka yi raki ba yayin da tsanani ya same ka in ko baka da ita duk yawan abin da Allah ya baka rainawa za ka rainawa za ka saboda ba kai na baka baka da wannan wadatar kana hango na wani ne alhadisu thalith ashar ba'd al khamsimi'a hadisi na ɗari biyar da goma sha uku wani ibn abbas daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu ma qala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yabitu al-layali mutatabi'a tawiya manzan annab manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kwana darare a jere tsawiyan wato yana mai yana cikin yunwa babu komai a cikinsa tsawiyan shine wanda yake ai ja'i'an ai khaliye khali lam ya'kul bai ci komai ba mm. wanda ya kwana wato da yunwa kenan wa ahluhu la yajiduna asha'a iyalansa ba sa samun abin da za su ci da daddare ba sa samun abincin dare wa kana aktharu khubzihim khubz ash-sha'ir ya kasance mafi yawan gurasar su shine gurasar alkama gurasar ash-sha'ir wato ba daga cikin irin albur ba wanda yake wanda yake alkamar ma irin kyakkyawar alkama ce jar wadda ake jin daɗin ta wadda ake wadda ba a yin ta a Madina sai dai a zo a zo da ita daga Syria to yawanci shine abincin su kamar yanzu ne a ce wato abin nan a sai sai sai wainar rogo babu wainar shinkafa ba wainar hatsi sai wainar rogo wainar rogo ai ta fi tsada eh, da wainar rogo da wainar gero wacce ta fi araha ta rogo ta fi araha to shi ne. wato sai mai a gurasar da suke samu sai mafi rahusa iyalansa to kuma shi ne wanda Allah maɗaukakin sarki ya fifita shi kan dukkan bani adam wannan hadisi rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahih الحديث الرابع عشر بعد الخمسمائة حديث ندري بيرد قوم شاهد وأن فضالة بن عبيد دقى فضالة بن عبيد حروى يودي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذا الله صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى بالناس ya kasance idan ya ma mutane sallah wato in yi sallah a cikin jam'i da mutane ya khirru rijalun min qamatihim fi salati min al sai waɗansu mutane wato su rinka faɗuwa daga tsaye min al saboda yunwa wa hum ashabus suffa sune ashabus suffa wato sahabban nan da suke akan dakali na gefen masallaci fakirai wanda suka ba su da iyali ba su da kowa sai dai kawai taimakon Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam hatta yaqul al-a'rab har wato larabawan kauye su rinka cewa ha'ula'i majanin waɗannan mahaukata ne fa idza salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi sallah in sarrafa ilaihim sai ya fito daga sallah sai ya tafi wajensu. su sai ya ce Lauta alamu na malakun inda Allah da kuna sanin abin da kuke da shi a wajen Allah la hababtum an tazdadu faƙatan wa haja da za ku so a ce kun samu ƙarin wato buƙata da ƙarin talauci da sai ku so ku samu ƙarin talauci da ƙarin buƙata. don ya kwantar musu da hankali wanda ya nuna kan cewa wanda yake cikin tsananin da asabu sufa suke ciki har ya kai haka yunwa tana sawa suna faduwa a cikin sallah sai su fada a cikin sallah kun san mu nan idan ana sallah aka ji mutum ya fadi hankali sai ya tashi wataƙila sai ka gama masallacin in ba a hankali ba ya tashi sallah ta yi <laughs> to su wannan kasancewar kana ya kasance haka yake wato abu ne wanda yake an saba gani har waɗanda suke baki ba su sani ba sai su rinka cewa wa'annan mahaukata ne ba kuma wani abu bane ya sanya suke haka yunwa ce rashin abin da za a ci to a cikin yanda annabi sallallahu alaihi wasallam in ya sallama sai ya tafi wajen su ya nuna kulawarsa da yake yi da fuqara'ul fuqara'ul muhajirin fakire daga cikin muhajirin, da kuma abinda ya gaya musu abinda zai tausasa musu ya kwantar musu da hankali saboda wanda ba shi da shi in ma baka ba shi ba to kai raddin sa walau bi kalimatin tayyiba da kyakkyawar kalma mun ce rashin hakurin mu kenan babu da hakuri idan aka in aka zo ana ta yi sai ka ga mutum maimakon ka ka faɗi wannan kyakkyawar kalmar shikenan sai fushi ya ɗebe ka sai ka zo ka hau mutum da faɗa ka rufe shi da faɗa bayan baka san buƙatarsa ba ba sa ji yi eh. haka ne wallahi haka suke ko da kayi shi yasa ya Allah maɗaukakin sarki ya ya zarge su shi yasa Allah maɗaukakin la yasaluna nasa ilhafa ba sa roƙon mutane da lallaciya to amma duk da haka tunda Allah ya ce wa amma sa'ila fala tanhab mai roƙo wanda ya zo yana tambaya kada ka kyare kada ka hantare shi kada kai masa tsawa ka gaya masa magana wadda yake za ta sa ya ji wato sanyi a cikin rashin nasa sai dai wanda ka san kan cewar wato tambayar tasa tambaya ce ba ta mabukaci ba ka san shi cewa ya mai da ita sana'a wanda ka san mai tambayar sana'a ce to wannan sai ka bijire masa ba sai ka gaya masa abin da zai daɗaɗa masa ba sai kawai ka bijire masa hmm. ko kuma kai masa wa'azi kai masa wa'azi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam wani da ya zo ya tambaye shi ya gaya masa ya ce sadakan nan ba ta halatta ga sai ga ɗayan mutum uku da ya faɗa masa ya gaya masa a ga waɗanda sadakar take halatta a gare su wanda yake kuma saboda ya ganshi shi zumin ratin sauyi ma'abucin ƙarfi miƙaƙƙe ya gaya masa cewa in ku ba ɗaya daga cikin waɗannan ba to su hutu ne yake bashi haramun ce yake bashi inda bai cancanci a bashi ba ya zo ya ce a bashi to wannan wa'azin baya daga cikin gaya mutum mummunan magana amma wanda yake cikin talauci kamar su waɗannan halin asabu sufa da suke cikin tsanani annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gaya musu abin da bai kwantar da hankali ya ce da kun san abin da Allah da za ku san abin Allah ya abin da kuke da shi wajen Allah da wato kun so ma cewa talaucin naku ya karu bukatar taku ta karu ga wannan kalmomi ne waɗanda suke za su sanya mutum wanda yake cikin rashi ya hakuri haƙuri da halin da yake ciki kada wato ya mugusta zato ga Allah kada ya ɗauka kan cewa wannan halin da yake ciki gashi kuma yana ibada gashi ya bar komai ya zo ya tsaya kawai Allah da manzansa kawai su ne a gabansa amma ga halin da Allah ya bar shi to kaga in ba imani ba me zai rike shi saboda haka abinda zai karfafa imani shi ake so a faɗa wannan ya darasi ne a gare mu wajen yadda za ka yi mu'amala da wanda ke cikin irin wannan hali musamman in kana matsayi na shugabanci shugabancin addini ko shugabanci na mulki da wanda suke karkashin ka kamar malamai da shugabanni na siyasa na'am da mutum eh gaskiya ne a ah, wallahi ba kai ba a kullum a ciki muke wato wannan amma ka san wannan shi zai zai nuna maka halin da al'umma ta shiga ciki tunda bukatar ta yi yawa kuma ko da yake watakila a watakila cashless din ce ta kai haka tunda mutane lokacin da aka yi cashless ba a ba da kuɗi mutane sun saba da da account in ka ce wallahi babu kuɗi a nuna sai to ai akwai account ya ce maka wato <laughs> wato dai kada ka kawo wani hanzari akwai account yanzu shine ma maimakon shine sai ai text kawai ko ai maka whatsapp a sa maka account number to sun mai da shi sana'a dan sun mai da wannan abin sana'a shi yasa yawanci wato wani lokaci ka duba irin messages ɗinka na baya idan ka ga cewa ka aika masa sau ɗaya ka taɓa aika masa kuma ya yi kamar wato sabuwar bukata ce mm, bayan kuma da ka taɓa aika masa shi ya manta sahun lahu wa nasuhu Allah ya kiyaye shi dusun manta to kaga wannan sai ya ce ba kai ne kai wannan bane kai wannan kai wannan a a ni ban taɓa yi ba to ka gane makareci amma ka ɗauke shi da kyakkyawan zato ka ɗauke shi da kyakkyawan zato eh, in kana da shi a to ai ya san kana da shi ne shi yasa ya turo na'am ba ma sa, kamar ya baka ajiya eh ko ma sallama wani lokaci babu eh haka ne kamar ya baka ajiya wanda yana daga cikin wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gargadi a cikin duk wanda ya bude ma kansa kofar roko Allah zai bude masa kofar talauci al-khasasa al-ju'u shadid al-faqa wal-ju'u shadid wato talauci da kuma yunwa mai tsanani al-hadith al ashar بعد الخمسمائة حديثي ندري بيرد قوم شابير وعن أبي كريمة المقداد ابن معدي كريم daga abu karima shine al-miqdad ibn ma'adi karim ah, tarjama tarjamatuhu amma bari mu dan karanta tarjamarsa ko آه، المقدام عفوا المقدام ابن مأدي كرب ابن عمرو ابن يزيد الكندي أبو كريمة آه روى أيضا عن معاذ وخالد ابن الوليد وأبي أيوب وأنه ابنه يحيى وعفيده صالح ابن يحيى وشعبي وجبير وطائفة قال ابن سعد وجماعة مات سنة سبع وثمانين وله إحدى وتسعون سنة وقال ابن علي ابن عبد الله التميمي سنة ثمان وثمانين والأول أصح abin mamaki ibn hajar bai ambace shi a cikin al-isaba ba bai ambace shi a cikin al-isaba ba nan shi sai ya ce masa al-miqdad a cikin isti'ab ibn ma'adi kare sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa rawa anhu ahadi wa dhakarahu ibn sa'ad fi tabaqati rabia min ahli sham wa qala mata sanata 87 قلنا للمقدام ابن معدي كريب يا أبا كريمة إن الناس يزعمون أنك لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم yace mun ce ma al mutane suna cewa baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba qala bala yace a na ganshi wallahi laqad ra'aytuhu na rantsi da Allah na ganshi wa laqad akhadha bi shahmati udhni ya kama fatar kunne na wa inni la amshi ma'a ammi li na tafiya tare da wani babba na wa qala li thumma qala li ammi sannan yace ma babbana atara annahu yadhkuruhu shin kana tsammanin zai tuna da wannan wa sami'tuhu yaqul yuhsharu ma bayna as ila ash-shaykh al-fani yawm al-qiyamah abna'u 30 sana al-mu'minuna fi fi khalqi adam wato za a tayar da a tsakanin wanda aka yi barinsa har ya zuwa ga tsoho wanda yake wanda yake tsoho tukub ranar alkiyama Ƴaƴan shekara talatin muminai daga cikinsu a cikin halittar annabi adam wato hatta to wannan ya nuna cewa hatta wanda aka yi barinsa in dai an hura masa rai za a tashe shi shi yasa sayyidina shi sai imamu ahmad yake cewa ai masa sallah ya kawo ya ambaci wannan hadisin Romin min tariqi sha'abi amir sha'abi an al-miqdam abi karima yace rajulun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin sahabban annabi sallallahu to shikenan kun ga sahabi sha'abi haka yace قال يجي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي منزان الله صلى الله عليه وسلم ينا cewa mamala a ma mala'a adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taɓa cika wani burgani wata jaka ba da tafi sharri da cikinsa ciki din da kuke gani jaka ne kun ga ma yanda Allah ya halicce shi tumbi kamar jaka ne bakinsa a matse ko haka yake bakinsa a matse ƙarshen sa ma a matse cikin kuma ya kumbura ba haka wanda duk suka biology sun san yadda ciki yake ai ya bi hasab ibn adam ukulatin yuqimna sulbahu ya ishi dan adam yan lomomi loma ɗaya biyu uku wanda za su tsayar da kashin bayansa fa in kana la mahala idan babu makawa wato sai ya ci ya take fa thuluthun li ta'amihi to ya cika wato ya sanya kashi ɗaya cikin uku ga abin da zai ci wa thuluthun li sharabi eh, ga abincin wa thuluthun li sharabi sulusi ga ruwa da zai sha wa thuluthun li nafasihi sulusi kuma kashi ɗaya cikin uku ga numfashinsa amma ka take har ba inda zaka iya numfashi sai ka ce a ture ni sannan ka ce to wannan ka gama sharri ka gama ma kanka sharri kuma yanzu kun ga duk yana daga cikin abin da yanzu ilimin likitanci yake nunawa cewa ci a take ciki din nan cuta ne ga ɗan adam shi yasa yake cewa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce ba abin da mutum ya cika mafi sharri na jaka irin cikinsa ka cika take cikinka din nan wannan sharri وعن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي دقى أبو أمامة إياس ابن ثعلبة الأنصاري الحارثي قال يتي ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما عنده الدنيا وترى صحابا من زم الله صلى الله عليه وسلم سن أنبت دنيا أوجنسا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زم الله صلى الله عليه وسلم يتي إن ألا تسمعون ألا تسمعون ba za ku saurara ba ba za ku saurara ba innal badadata min al iman innal badadata min al iman ya'ani at taqahhul yace wato ke kasa ke kasar hali tana daga cikin imani ke kasar hali tana daga cikin imani ya'ani at taqahhul yana nufin wato fatan mutum ta ke kashe babu alaman ni'ima albazaza abinda ake nufi da albazaza ritha'at ritha'at rathasatul hay'a wa tarku fakhirin libas wato shine mutum ya kasance a cikin hai'a wadda take wato ta kaskanci da barin tufafi waɗanda suke na alfahari na girman kai na nuna isa to yin rashin wannan yana daga cikin imani mutum ya zamanto tufafinsa akwai tawalu ba na komai ba wanda ake gani ana gani ba za a ga kan cewa wannan akwai alamar ni'ima tare da shi ba to wannan tana daga cikin imani a wal mutaqahhil huwa ar-rajul al-yabisul yabisul jild abinda ake nufi da at-taqahhul shine wato mutumin da yake fatarsa ke kasassa min khushunatil aish saboda kaushin rayuwa wa tarki taraffo da barin ni'intuwa da jin daɗi الحديث السابع عشر بعد الخمسمائة حديث ندري da goma sha bakwai na ɗari biyar da goma sha bakwai وعن عبد ابي عبد الله جابر بن عبد الله دغ ابو عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال يتي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الله صلى الله عليه وسلم يا ترامو wato mun tafi wani yaƙi wa ammara alaina aba ubaida ya sanya abu ubaida ya zamanto shine mu. na talaqqa iran li domin mu haɗu da wato wani ayari da ya kwaso kayan kasuwanci na ƙuraishawa widana uh, uh, uh, <coughs> ko wadana jiraban min tamri ya ba mu widana jiraban min tamr aka ba mu wato guziri na wato burgami jaka na wato jakar irin wato sanho sanho na dabino lam najid lana ghayrahu ba mu da wani abu in ba shi ba wa kana abu ubaida yu'tina tamratan tamra abu ubaida yana ba mu dabino dai dai shine kadai guzun dabino dai dai shine abin da za a ci faqil sai aka ce masa kaifa kuntum tasna'un wa hatta su ma waɗannan tabi'ai su ma abin ya ba su mamaki to ya kuka kasance kuna aikatawa a ce a rayu akan wato dabino dai dai qal Na namassuha kama masu sabi sai muna tsotsan kwallon kamar yadda yaro yake tsotsan wato yake tsotsan a a yake tsotsan hannu don ya masa maganin yunwa ko kuma ya ringa tsotsan kamar yadda yanzu inda ake tsotsan filin bottle robar babu komai a cikinta thumma nashrabu alaiha min alma sannan mu sha mu sha ruwa akai fatakfina yau ila al wannan sai sai ta isar ma Dabinan guda ɗaya sai ishe mu tsawon ranar haddare haddare yanzu mu kai azumi aka zo aka rarraba dabino guda ɗaiɗai a masallaci wa za ka gani ya zo an ce wai ana iftaru sa'im iftaru sa'im ɗin za ku ci mana dabino ɗaiɗai <laughs> eh? eh wa kunna nadribu bi isina al-khabat mun kasance wato muna muna sarar ganye na wata bishiya ganyar bishiyar a bishiya ce wadda take a an santa raƙuma suna cin ganyen sai mu rinka tsunko ganyayen thumma nabulluhu bilma ma' fana ukuluhu sannan mu jiƙa wannan ganyen da ruwa sai mu sha mu ci qala wa antalaqna ala sahilil bahar. muka tafi har gaɓar teku fa rufi'a lana ala sahilil bahr ka hay'atil kathibi dhaqam sai aka sai mana wato a gabar teku kamar kai ka ce wato wani tudun ƙasa ne muka gani fataina sai muka zo masa fa idha hiya dabbatun A al'ambar sai gashi ace wata dabbar teku ce da ake ce mata al'ambar sunanta kenan al'ambar shine wanda yanzu da turanci ake cewa whale wanda ake ce ma whale wato kifi ne katu kamar gari guda faƙala abu ubaida sai abu ubaida ya ce maita wannan ai mushe ne sun maƙal sannan sai ya ce la a'a bal na nahnu rusulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mu jakadun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne wa fi sabilillah kuma mun fito dan mu yaki domin ɗaukaka kalmar Allah wa qad turirtum kuma kun shiga cikin halin larura fa kulu ku ci fa aqamna alaihi shahra muka zauna muna ci har wata ɗaya wata guda wani hannu mi'a mu mu ɗari uku ne hatta saminna sai da muka yi ƙiba muka yi ɓulɓul wala ƙadra aituna kana ganin mu naqtarifu min waqbi ainihi bil qilal ad wato muna kwasar muna kwasar kaki da maiƙo daga wato kwarmin idansa daga kwarmin idansa bil qilal da da wato katuwar randa randa muke sawa mu kwashi daga cikin idansa don mu kwashi kitse wa naqdu minhu alfidar kuma <clears throat> a muke sai mu yanki yanka na namansa a kathaur kamar wato kamar sa auka kadirin thaur ko kuma abin da za mu yanka na namansa girmansa kamar girman sa a akhadha minna abu ubaida 13 rajulan abu ubaida ya dauke mutum goma sha uku daga cikin mu fa aqadahum fi waqbi ainihi ya zaunar da su a cikin kurmin idansa mutum goma sha uku a cikin suka shiga cikin kwarmin idan wa akhadha dila'an min adla'ihi min adla'ihi ya dauki hakarkari daga cikin hakarkaransa kun san irin kayarsa wacce take ta hakarkari min adla'ihi fa aqamaha ya tsayar da kayar thumma rahala a'azama rabi'a ba'ir sannan ya tashi da wato raƙumi da ya fi kowanne girma ma'ana da yake tare da mu famarra min tahtiha sai ya wuce ta ƙarƙashin wannan haƙarƙarin Wata zawadna min lahmihi wa sha'iq muka yi <clears throat> wato muka yi guzuri daga cikin namansa abinda za a yi kilishi da shi wato wanda yake za a za a buɗe shi ya zamanto an shanya shi an yi an yi tana da shi haka an shimfiɗa shi yadda za a yi yadda ake kilishi dai shine wa sha'iq falamma qadimna al-madina da muka iso madina ataina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai muka zo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa zakarna zalika la sai muka ambata wannan gare shi fa qal sai yace huwa rizqun akhrajahu Allah lakum arziki ne da Allah ya fito muku da shi fa hal ma'akum min lahmihi shay'un fatut'imuna kuna da wani abu na naman sa mu ma ku ciyar da mu fa arsalna ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam minhu fa akalahu sai muka tura ma annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsa sai ya ci wannan kisa mashhuriya rawahu muslim imam muslim ya rawaito wannan hadisi kisar al'ambar ba kisa ce wato mashhuriya da ta da ta samu ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to kun ga maksudin wannan ya nuna mana irin tsanani da sahabbai suke ciki jihadi suka tafi taimakon addinin Allah suka tafi amma ka duba ba su da ka duba suna rayuwa akan dabino ɗaya a rana ɗaya suna jika ganye abincin dabino abincin abincin raƙumi shi za a cika shi za a jika da ruwa a rinka ci hmm. a haka kuma sun fita ne fa don taimakon addinin Allah don taimakon addinin Allah amma Allah maɗaukakin sarki yana da iko ya buɗe musu duniya da kyale su a haka saboda ya gwada imaninsu to yayin da Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da kan cewar suna Allah ne kaga sai Allah ya buɗe musu duniya su ne waɗanda idan Allah ya ba su duniyar in ya ba su tabbata a ban ƙasa saboda an jarraba su aqamus sala wa atawuz zaka wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar sai su da sallah su ba da zakka su yi umarni da kyakkyawa su hana mummuna amma ai ta fafutukar ana neman mulki ba tsaya an ji irin wannan sadaukar da kan ba kuma mulkin ma da za a ce da za a yi shi da sunan addini to shine sai ga daga zarar mutum ya samu mukamin ya samu mulkin sai ga ya canza amma su waɗannan da yake Allah ya jarabe su da wannan suka yi haƙuri Allah ya ga gaskiyar niyyar su to Allah ya buɗa musu duniya kuma kun ga a cikin wannan akwai tabbatar da abinda manzon Allah abinda Allah ta'ala yake cewa inna ma'al usri yusra tare da kowace wahala akwai sauki wuyan da Allah ya kawo musu sauki kuma ne ya nuna mana cewar dabbar da ta mutu a cikin kogi hmm, halal ce saboda haka su Abu Ubaida ya ce kun shiga cikin halin larura kun shiga cikin halin larura saboda haka suka ɗauka kan cewa wannan mushe ne za su ci saboda larura tunda an halatta mana mushe idan mutum yana jin tsoron halaka amma cewar sun zauna wata ɗaya suna ci kaga ya nuna sun fita daga larura sun fita daga larura saboda haka wannan mushe mushe ne wanda yake na halal ba irin mushen bayan kasa ba ne ba irin mushen tudu ba ne mushen da yake a cikin ruwa shi halal ne uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu dukkan abin da kuka yi farautarsa a cikin teku da abincinsa na cikin teku to an halatta muku an ce ta'amuhu saydul bahar ma sida abinda ma sida abinda aka yi farautarsa daga ciki wa wa ta'amuhu abincinsa kuwa ma jazara anhu wajafa a a a shine abinda ruwa ya janye shi ya koro shi ya zamanto yana kan tudun ruwa to wannan halal ne wannan halal ne to kun ga sun suka kira shi al'ambar sunansa kenan wannan ba abin da zai kama da shi daga cikin halittun ruwa da muka sani sai wel. Hmm. ita ce za ka ganta kamar jirgin ruwa sai za a ganta kamar jirgin ruwa kusan gari guda hut to eh sukan ce masa hut din amma dai su wannan sun kira shi al'ambar da kama a kisar annabi annabi Yunus an ce faltaqamahu al-hut al-hut din da ake nibi shine sun ce well ne zai iya zamantowa shi ma sunansa ne Hmm. Eh. eh to ai shi jinsi ne tunda ita kanta whale din ai nau'i ne na na kifin ko ai ko daga kamar sama ga kamar tarwada take a a yanayin jikinta duk whale ake ce musu eh, eh ah, ba sa yi a cikin ruwa in suka fito waje suka yi numfashi wannan numfashin wannan iskar ta ishe su lokaci mai tsawo eh, eh, eh. bari mu ga abin da suka kira shi الأنبر قال في فتح الباري قال أهل اللغة هي سمكة بحرية كبيرة يتخذ من جلدها الترسة wai kifi ne babba da ake ɗaukan da ake yin garkuwa da fatarsa wa innal arafa al-mashmum raji'u hadhihi dabba kuma wato abinda take fitarwa da shi na bayan gidanta shine wannan kanshin da ake ce masa turaren ambar turaren ambar daga bayan gidanta ne amma wayal haka take بل المشموم يخرج وإنما يوجد في أجواف السمك الذي يبتلعه وقال الماوردي عن الشافعي سمعت من يقول رأيت العنبر نابتا في البحر ملتويا مثل عنق الشاء وفي البحر دابة تأكله وهو سم لها فيقتلها فيقذفها البحر فيخرج العنبر من بطنها وقال الأزهري العنبر سمكة تكون بالبحر أعظم يبلغ طولها خمسون ذراعا يقال لها بالة وليست بعربية <laughs> eh ba kwai bace ba kwai bane kenan Allahu a'lam mu da yake nan ba a teku muke ba mu tekun Afrika ma ana samun whale ne yakan zo amma dai yawanci an fi samun sa a irin su Japan din nan ah, yawa eh hmm. Hmm. wato shi kansu wato wani ilimi ne karanta su to don Allah ka gadi irin wannan duk abin da Allah maɗaukakin sarki yi, ya sa hikima a ciki wai sannan a ce wannan abu kawai haka ya zo baraɗe babu Allah <laughs> ba tsari ba nufi ba wanda ya tsara duk irin wannan tsarin da ke ciki a cikin halittar wa'annan inda suke haihuwa daban inda suke reno daban inda suke cin abinci daban duk an tsara musu kuma haka suke tafiya sannan kuma ka ce babu Allah سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك